nous avons remarqué que ce qui limite les agriculteurs les éleveurs. Mun gano cewa abin da ke iyakance manoma da makiyayan Nijar musamman wajen cimma su na karfafa juriyarsu shine rashin labaru. Manufar wannan cibiyar kira ita ce baiwa manoma da makiyayan Nijar labari sahihi. Wannan cibiyar kiran an tsara ta don ta aiki ta hanyar amfani da wayar salila tare da haɗin gwiwa tsakanin SNV da Airtel Nijar. Saboda haka za ku kira ba dole sai kun buƙaci yanar gizo ba. Za ku kira wannan gajeren lamba bakwai bakwai bakwai ta hanyar wani tsari da aka yi cikin fasaha. Hakan zai baiwa mai bada shawara saurara daga nesa damar aiki da harshen da kuka zaba shi yana da hanyar sadarwa da ke bashi damar ba da amsa ga tambayar ku idan kuka aza tambaya akan wani ƙauye ko wani wuri ko wani labari shi yana iya kasancewa da wannan labari da ke ajiye akan dandamali kuma zai baku waɗannan labaran daban-daban Shin dukkanin manoma da makiyayin ƙasar Nijar ne ke iya kiran wannan lambar? quand le bailleur a financé le projet, il a... lokacin da mai hannu da shirin ya ba da kudaden tafiyar da wannan proje ya ba da ne domin jihohi uku, Tawa, Doso da Tilibiri. Yau wanda ke wajen waɗannan jihohi zai iya tambayar wani labari da ke cikin su kuma za a ba shi wannan labarin. Amma wanda ke cikin waɗannan jihohi uku kuma ke tambayar wani labari da ke cikin jihar da wannan proje bai shafa ba zai yi wahala a ba shi wannan labari. Amma idan a iyaka da Mali ko Burkina Faso ne akwai yiwuwar a ba da wannan labari domin akwai irin wannan proje a Mali da Burkina Faso. formation puisqu'il y a ce même type de projet au Mali et au Burkina. Ko akwai wani sakamako da za ku iya bamu a tsakatsakiyar wannan tafiya? Oui, novembre. Eh, daga watan Nuwambar da aka kafa wannan furoje, ina ji an taɓa kai samun har kira 182 a rana ɗaya, wannan kuwa abu mai kyau ne. Ba mal.